gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba zargin fadar shugaban ƙasa wajen karkata akalar manyan mukamai masu tsoka ga yankin yarbawa Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya naɗa mai magana da yawun ƙungiyar dattawan Arewa Dr. Hakim Baba Ahmad a matsayin mai bashi shawara na musamman. Yayin da shugaban majalisar dattijan Najeriya Sanata Godswill Afabio ya musanta shirin tsige shi da wasu fusatattun wakilai suka fara kitsawa. Guda cikin kusoshin mulkin majalisar ya ce duk da suna shirin ɗinke wannan baraka tabbas akwai kura kan yadda aka yi ɗan bora da ɗan mowa a batun tsarin shugabancin kwamitocin majalisar. Ɗumamar yanayi irin na siyasa ya tunkaro jihar Kano musamman tsakanin mabiya gwamnatin kwankwasiya da gandujiya biyu bayan wasu kalaman ziri da hambararren kwamishinan ƙasa ya yi a makon jiya. Daidai gabar da ake jiran tsammanin hukuncin kotun sauraron kararrakin zaben gwamnan Kano a ranar Laraba mai zuwa. Duka da yi a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro Assalamu alaikum Ibrahim Ishaq dan uwa Rano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin 'yan siyasa na ƙashin kai bisa al'ada ta demokradiyya. Kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya ba da dama. Da alama har yanzu tsugunne ta kare ba game da rikicin shugabanci da har yanzu ya ki barin majalisar dattijai ta tsaya da kafafunta wanda har aka fara raɗin cewa wasu fusatattun wakilan majalisar sun dukufa wajen ganin an hada alkalima da hujjoji da za a yi amfani da su domin tsige shugaban su sanata Godswill a Fabio wai tun da dai an maishe su saniyar ware gwara ta fashe kowa ya rasa. Wannan labari fantsamar sa ta biyo bayan 'yan kunji-kunji da aka fara samu wani tsegunguni da gunaguni tsakanin wakilan da suke suke jin cewa sun isa magana a wannan zauri, amma kuma aka zo aka raba shugabancin kwamitoci suka tashi a tutar babu wasu dan bambancin jam'iyya wasu kuma dan ba su zaɓi shugaban majalisar ba a lokacin da ake fatan kafa majalisar ta goma. Ko da dai shi shugaban majalisar da kansa cikin wasu rahotanni na baya-bayan nan ya musanta wannan batu yana mai cewa dukkanin wakilan majalisar sa kansu a haɗe yake. To amma a cikin wata tattaunawa da sashen Hausa na BBC ya yi da guda cikin shugabannin majalisar wanda shine Bulaliya wato sanata Ali Indume ya ce tabbas akwai wannan zance amma fa ba zai yi wani tasiri kamar yadda ake tsammani ba. Akwai gune dai a ƙasa amma wannan ba sabon abu bane. amma ban tsammani ya kai ga cewa lalle-lalle ana so a cire shugaban majalisa ba don ah, ba abin da ya kawo haka ba wani laifi takamaimai wanda shi shugaban majalisa ya yi wanda zai kawo ga haka. Kenan na fahimce ka akwai wannan magana a ƙasa kenan. Eh akwai wannan magana a ƙasa kuma wannan irin magana a ƙasa kullum yana nan sai dai ko zai yi tasiri. Amma su wane ne suke wannan yunkuri? A musamman wayanda muka yi gugurmaya da su bangaren da muka yi gugurmaya. Bangaren sanata Abdulaziz Yari kenan? A'a ba gaba ɗaya ba ne a bangaren Abdulaziz yare ma wanda sun samu abin da suke so ko kuma suna ga an kyautata musu ai kaga ba za su shiga cikin wannan plan din ba. Bangaren yan adawa to dama kamar yadda wani daga cikinsu ya faɗa ba a yi musu yadda aka saba ba dole irin wannan shine zai kawo cece kuce amma dai muna nan muna magana da su kamar yanzu akwai gaskiya dan dan kuskure da aka yi akwai wayanda tsofaffin ya majalisa ne wanda zai ya kamata a basu ciyaman shi suna ji mutum ɗaya ko biyu wanda ba a basu ko kuma akwai wayanda kuma suna ganin tsofaffi ne wanda ya kamata a basu kwamiti wanda suke so kuma ba a basu abin da suke so ba an basu wani abu daban akwai kuma zargin da aka ce suna yawa shi shugabancin majalisar na cewa da abin da shugaba tinubu ya turo kawai wucewa yake yi ba a tsayawa a tantance abu diddigi kamar yadda ita majalisa ya kamata a ce ta kasance babu abin da aka kawo gaban majalisa tukuna yanzu ba mu fara ba ma aikin cikakke yadda ya kamata kuma duk abin da aka kawo gaban majalisa ai da majalisa ne ake yi kuma ba za a iya ce an zama an sata ba sai da haɗin kai wato yan majalisar kuma mu ga munan muna nan insha Allah ba za mu yadda a yi abu wanda bai cancanta ba sa'anan kuma za mu sake duba yadda aka rabar da abu shin kowane bangare a yi dominating ɗin wani bangare ba duk wannan za a iya duba a gyara Sanata Ali Ndume kenan mai tsawatarwa na Majalisar Dattijan Najeriya. Wannan dambarwa ta majalisa dai na zuwa ne a gabar da zafin bukata ke kara kamari tsakanin 'yan siyasa, musamman ma dai na jihar Kano da suke dakon hukuncin kotun sauraron kararrakin zaben gwamna a wannan Laraba mai zuwa. Lamarin da ya sa tun a makon jiya guda cikin kwamishinonin gwamnati ya yi barin zance tare da yin kalaman da suka wuce gona da iri, gabar da yake jin guguwar ziga daga mabiya har yake danganta abubuwa da suke faruwa na rashin tsaro a jihohi irin su Zamfara, Katsina da Kaduna da cewa dukkanin kashe-kashen da ake yi a can sai sun zama nafila akan abin da zai faru a jihar Kano idan har wani alkali ya karbi cin hanci ya kwace musu zaɓe wato dai akan bukatar su ta siyasa sai dai Kano ta watse. Dungushe da dungudu kwamishinan na ƙasa bai tsaya iya yi wa jihar safatar rushewa da mutuwa ko fuskantar mummunan bala'i idan aka kwace musu mulki ba, ya kuma yi wa su kansa alƙalai da suke sauraron wannan shari'a barazana cewa ko su zaɓa ko rayuwarsu ko cin hancin da za a ba su, wato dai kwace mulki daga hannun jam'iyyarsu a bakin rayuwarsu su kansu waɗannan alƙalai. Wannan labari dai ya ɗauki hankalin ɓangarori daban-daban na 'yan siyasa ba iya jihar Kano ko Najeriya kaɗai ba, inda hukumomin tsaro hankalinsu ya karkato ga jihar baya ga sauran masu ruwa da tsaki da suka farga cewa lallai akwai buƙatar a taka a sannu cikin hikima domin dakile duk wata barazana da za ta wargaza zaman lafiyar da aka daɗe ana amfana a wannan jiha wadda ake mata kirari da cibiyar kasuwanci. Hatta ita kanta ƙungiyar lauyoyi ta Najeriya, Nigerian Bar Association idan ba a manta ba ta yi tur da Allah wadai da ire-iren waɗannan kalamai masu muni wanda kuma bayan kiran da ta yi ne ga gwamnati don ta ɗauki mataki kan masu ɓarin zancen cikinsu daƙiƙu kaɗan a tsakanin bisani gwamnati ta ɗauki matakin korar shi wancan kwamishina mai kalamul kabihi da kuma wani mai bawa gwamna shawara kan harkokin matasa da wasanni da ake wa lakabi da ogan ɓoye da shi ma ya yi nasa zancen mara kan gado akan mataimakin shugaban ƙasa. Matakin da gwamnatin ta ɗauka dai ya zama abin yabo da jinjina daga wasu mahankalta a ƙasar nan, waɗanda suke cewa a kullum yaƙi suke yi da masu gurɓata mulkin siyasa, kuma suna fatan a yi siyasar ba da gaba ba, amma kuma a kullum ake samun masu mayar da hannun agogo baya, wadda ko a zamanin baya ma an ga yadda masu ko da tsiya ko da tsiya tsiya saka ƙarke. Cikin 'yan siyasar mu na gida akwai ɗan na Audu gidan shanu wanda ke cewa dole su jinjina wa gwamnati gwamnatin abba gida-gida bisa wannan mataki da ta ɗauka akan wancan kwamishina duk da dai gajeren lokaci suke da shi kafin kotu ta zo ta yi awon gaba da su baki ɗaya. Mai girma injiniya Abba Kabir wannan abin da kai na soke wannan kwamishinan da kai za mu iya cewa ka yi daidai amma ka yi gaggawa domin abun da muka so ka gaggauta ka yi haƙuri ka bar wannan kwamishinan nan da lokaci kaɗan kotu ta zo ta yi awon gaba da ku da yardar Allah da kai da shi amma abin da ya kamata kamar an kashe muciji ne ba a sare kai ba. ba domin idan ka shiga ma'aikatar ƙasa da safiyo ta jihar Kano akwai cushen fa da aka yi na ma'aikata wanda muke zargin an cire wani bawan Allah daga ofis din da yake domin mutum ne mai gaskiya mutum ne adali wanda ya san aikinsa wanda ya karatu ya karanci wannan bangaren amma a cikin ma'aikatar ƙasa da safiyo muna zargi ka shiga ofis din compensation akwai wani bawan Allah a duba a gani gaskiyarsa sai ta sa aka cire shi ko kuma aka sin haka ne kai ya aka ka sani kai da ba ma'aikaci a hukumar ƙasa ba duk famu inda da ka sani yan gwagwarmaya ne sannan zargin da muke in an je in gaskiya ce ta sa aka cire shi to kira da ita kanta hukumar ɗa'ar ma'aikata ta jihar Kano da ta ƙasa da hukumar EFCC ya zama lalle ku fito ku dinga kwatarwa al'umma haƙƙin su ba kuke zargi ya canja ɗin. Adamu ɗan gwagwarmaya ne ni dan jarida ne kai duk inda muka zo muka yi magana ka je ka yi zage shi dan na audu gidan shanu kenan dan siyasa a nan Kano Batun sallamar wancan kwamishina daga aiki dai kamar yadda aka ji ya biyo bayan barin zancen da ya yi ne domin kare gwamnatin da ta ba shi mukami kuma shi ma jigon kalaman nasa akan batun waccar shari'a ne da take daukar hankali wanda a wajen mabiya gwamnatin NNPP a kullum addu'a suke yi domin samun nasara ko don fitar da mabiya gandujiya daga igiyar zato da iyayen gidansu suka daure su da ita ba tare da sun tallafa rayuwarsu ba kamar yadda babban mataimaki na musamman ga gwamnatin kan harkokin yaɗa labarai Honorable Bashir Sanata ke shaida wa duniya. wanda da yawansu sun daina kasuwancin suna jiran tsammani wai gawuna zai zo to ina so na gaya muku yan uwana gawuna ba zai zo ba kuma gawunan da kansa yewa kansa kiyaman laili ya faɗi cewar shi baya shari'a kuma shi bai shigar da ƙara ba kuma shi ya karɓi kaddara ya yadda abba gida gida ya kayar da shi zaɓe shi ma gawunan ya tafi abuja ta kansa yake yi yana neman tudun dafawa domin ya samu madogara da zai riƙe iyalinsa ya riƙe kansa amma baka ganin ita jam'iyyarsa ce take da haƙƙi ta tafi ta je ta nemo wa kanta abin da take cewa an tauye mata wani abinta da take nema? Ai dutse ɗaya baya yin amo. Dole sai an haɗa da ɗan takara da jam'iyya sannan ake shigar da ƙara. Duk mahankalci ya san wannan. Amma su sun kasa ganewa ko kuma watakila manyan sun sani sun bar ƙanana suna ta gararan ba. Duk wani maga'isa a jam'iyyar APC to ba za ka same shi a garin nan ba ya tafi Abuja neman kwangila ko kuma mukami. Amma kuma sun zo sun zarga mabiyansu igiya zaton cewar gawuna zai zo wannan ba daidai ba ne. Ana narka kuɗi a shari'a 'yan jam'iyyar. iya cikin su na kugi a nan kuma kun ɗaura musu igiyar zato suna jin haushin kowa da haka muna so mu gaya muku fito ku gaya mabiya gaskiya wannan shine soyayya shine kuma siyasa Honorable Bashir Sanata kenan babban mataimaki na musamman ga gwamna Abba kan harkokin yada labarai domin cikar burin su kan wannan kuduri na ci gaba da mulkar Kano mabiya gwamnatin ta NNPP karkashin gidauniyar nan ta manzala Abubakar Dambazau sun gudanar da saukar karatun Alkur'ani da addu'o'i domin samun zaman lafiya da kuma dorewar nasarar a tare da su kuma bayan kammala saukar karatun Alkur'anin Malam Hamza Yunusa ya yi karin haske. Wannan ita ce khatama da muka yi ta sauka 111 akan akan kwana ɗari da abbaye a kan mulki kuma muna tawassuli da wannan ibada na wannan karatu da muka yi akan Allah ya amsa wannan addu'a Allah ya ba da nasara a wannan shari'a da ake Allah ya tabbatar da wannan mulki nasa ya ci gaba da ayyuka na alkhairi ga wannan jama'a na kano saboda gwamnati sai wadda mutane suka zaɓa to kuma shi yasa muke addu'a akan allah ya tabbatar da ita ya ci gaba da yi ma mutane ayyuka na alkhairi Allah ya bada nasara shi kuma wanda ya ɗauki nauyin abin Allah ka san bukatunsa Allah ka biya masa Malam Hamza Yunusa kenan. Hallau dai cikin masu tsokaci game da wannan taron addu'a akwai Zaharaddin S. Kabara, wanda ke cewa alamomin da suka gani bayan kammala waccar addu'a sun samu haske kan cewa lallai nasara tana tare da su. Ka gaji ana gama wannan addu'a ta inda zaka san Allah karɓi wannan addu'a kwana wajen bakwai ba a ruwa ba sai je ga ruwa ya sauka marka marka a jihar Kano saboda wannan amsa addu'a. Alhamdulillah mun gode wa Allah. Sannan wayannan mutane da kuke cewa gawuna is coming da karfin ikon Allah jam'iyyar APC da ahalin gandujiya kun gama mulki a jihar Kano. Waccan addu'ar da kuka ta me addu'a ce ta neman zaman lafiya da zaman abba da cika abba kwana ɗari kan gwamnatin Kano kuma da karfin ikon Allah haka abba zai shekara takwas ɗinsa mu ƙara ɗauko wani mu sa shi ma ya shekara takwas da karfin ikon Allah haka za mu ta yin mulki a jihar Kano. Amma me yasa da can ba ku yan addu'a su yanzu? Da matan mai girma wani mun zala Abubakar Dambazau da Alhaji Musbahu Shado suna haɗa wayannan addu'o'i a yanka shanu a yi addu'a a ciyar da mutane abinci kai wallahi Alhaji mun zala Abubakar Dambazau ni ma ɗauke ni mun je gidan marayu ya sai musu abinci an rarraba musu sannan an kawo nama tsire an rarraba wa wayannan yara yanzu haka mun ba zo in ya shiga gidan malawi yara kuka suke wallahi saboda sun san irin taimakon da wallahi na taimakon da yake musu da cewa gwamnati ba ta kula da su kenan gwamnatin baya ta lagargaza wannan gida kai duk wani mutum da yake da imani a jihar Kano ko a Najeriya wallahi ba zai so jam'iyyar APC ta ƙara dawowa mulki ba kai a iyaka hakin gidan marayu ya isa ya rusa gwamnatin jam'iyyar Gandujiya Matashi Zahraddin S. Kabara kenan ɗan jam'iyyar NNPP a jihar Kano. Yadda lamarin jiran tsammanin shari'ar magoya bayan abba gida-gida da gawuna is coming ana iya cewa ta sake sauya salo a ƙarshen makon jiya. Biyo bayan wasu kalamai masu zafi da MD na hukumar kwashe sharan jihar Kano a mada Haruna Zago ya yi. Amma dai kafin jin ƙurar da kalaman nasa suka tayar, bari mu tsahirta mu leƙa jihar Jigawa domin ɗaukar kalaman Hajiya Hauwa Yusuf daga Kazauri, wacce take jinjina wa mutanen yankin su bisa yadda suka tarbi Honorable Inu wa baban mujahid a ziyarar da suka kai masarautar ta kazaure a cewarta hakan wani haske ne dangane da gurbin da honorable hamza gada ya kanka ne ba tare da halaccin sa gare shi ba na zo in yaba wa kabbatanin al'ummar karamar hukumar kazaure da suka fito suka jinjina suka yaba suna sai baban mujahid sakamakon zuwan da suka yi da 'yan majalisu masarautar kazaure kabbatanin al'umma suka fito suna sai baban mujahid ba fa gayya aka yi ba ba sanarwa aka yi ba daga ji honorable inuwa ya zo inuwa talakawa daukacin jama'a kazaura suka fito suna sai baban mujahid sai baban mujahid ni ma na ce sai baban mujahid muna godiya al'ummar karamar hukumar kazauri mun gode alasaka da alheri mai girma gwamna dan modi dan Allah dan annabi muna roƙonka da ka ce honorable hamza kada fa ya gaggauta fa bawo fa honorable inuwa idris gada mazauninsa saboda mafa zauni na gwamnati ne fa dan Allah dan annabi mai girma gwamna ka taimaka ka sa baki ya tashi fa ya bashi gurin safa mu dai mun tabbata 'yan karamar hukumar ka zaure ka fata nan mu na honorable inuwa ne Hajiya Hauwa Yusuf kenan 'yar siyasa daga kazauran jihar Jigawa. Da kalaman nata ne kuma za mu sake dawowa Kano mu dora a kan sha'anin gwamnatin da ke mulki wato ta abba gida-gida. A nan mun karɓi bakuncin Rabiu Abla daga ƙungiyar matuƙa babaran a da sahu yana taya gwamnatin murna dangane da shafe kwanaki ɗari a karagar mulki. Sai dai ya ce su fa a ƙungiyance suna da ƙorafi kan yadda ake neman dawo musu da hannun agogo baya. Alhamdulillah a cikin wannan kwanaki ɗari an samar da abin da a shekara takwas ɗin baya ma ba samu ba idan ka duba kan abin da ya shafi harka asibiti da irin abubuwan da ya shafi harkar makaranta da sauran abubuwa alhamdulillahi an samu ci gaba kwarai da gaske muna da korafi ga mai girma gwamna akan abin da ya shafi harkar sana'ar mu ana bukata ko kuma kokarin a ga an cuso waɗanda a da su ne suka cutar da mu wanda har shi kansa mai girma gwamna lokacin kafin ya zama ya ji bakin ciki da takaicin abubuwan da ake mana to yanzu ake wai saboda dama ta samu a kawo irin waɗannan mutanen ba tare da mai girma gwamna ya san su su ne waɗanda suka cutar da mu a baya ba so da haka muke kira dan Allah dan annabi a kawo mana yan kwankwasiya waɗanda suka san wahalar da muka sha a baya a yanzu su zo su jagorance mu mm, amma su waye suke kokarin su janyo mutanen da aka yi tafiya da su a baya ka san ita gwamnati kowa da irin nasa lissafin wani yana tunanin zai samu kuɗi da a daidaita su to shi ko mai girma gwamna bukatar sama a samu walwala kwarai da gaske amma ka ganin kamar ita gwamnatin kan da ta ɗaukan muku tana nema ma ta sauka daga kansu alƙawari yana cika kwarai da gaske tun tunda yanzu wani korafi kake ji dan adaidai so yana yi matashi Rabiu Abla kenan daga kungiyar matuƙa babaran ta sahu na jihar Kano. Shi kuwa kamar da Anas Haruna Minjibir ya leƙo ne ɗauke da sakon wayar da kan mutanen Kano bisa yadda aka shafa wa ɗansu kashin kaji wato tsohon MD na kasko har ma aka sauke shi daga kujerarsa kan abin da kamar ke cewa bai aikata ba. wannan hatsi ba hatsi ne na gwamnati ba domin da yawa mutane hankalinsu zai kai cewa wannan kayan palliative da mai girma gwamna ya zo zai raba da rage daɗaɗi a irin wannan kaya aka sayar wannan masara ce aka sai da ita tun kafin zuwan md a kasko kuma kasko kamfani na gwamnati aikinsa shine siye da siyarwa aka sayar da wannan masara bayan an sayar da wannan masara aka kawo md an sayar da wannan masara akan kuɗi naira dubu ashirin da bakwai shi kuma da ya zo a lokacin a watan julai masara kowa ya san tafi karfin wannan kuɗin wannan dalili yasa md md ya yi reviewing din price don kada a cuci gwamnati aka mai da masara naira dubu arba'in wa'annan mutanen da suka siya kayan tun kafin ya zo su ya kuma ba wa dama su zo su sake kafa su sa oda domin a sayi musu da wannan kaya na kamfani mu muna da tabbas akan danmu cewa ba zai aikata abin da ake zarginsa ba mu 'ya'yan karamar hukumar mun jibir 'ya'ya ne da muka samu tarbiyya a duk inda muka tsinci kanmu muna gabatar da aiki na gwamnati amma ita wannan zancen dakatarwar daga ina ta samo asali wannan zancen dakatarwar muna zargin cewa akwai laude cikin nadi a cikin wannan maganar dakatarwa akwai wasu mutane da muke zargi bara gurba a gwamnati da suke so su ɓata wa dan mu suna to ba yanzu ba an riga an kore shi ba me na kuna ta da jijiyo a'a ba korarsa akai ba dakatar da su akai Kamar Anas Haruna kenan daga karamar hukumar Manjibar. Idan muka leƙa ƙaramar hukumar Kumbutsa kuwa, ɗan majalisar dokokin jiha mai wakiltar yankin Honorable Mudassir Ibrahim Zawaciki ne yake yin ɗan tsokaci bayan samun nasara a kotu da aka shigar da shi ƙara ana ƙalubalantar nasararsa akan wannan kujera. Zan bayan da dama min Allah godiya da Allah ina wannan rana kuma daidai wannan lokaci kamar yadda ka sani mun shiga zaɓe an kai mu ƙara mai Allah cikin ikon sa ga himmin nasara kuma a baya ma aka maka kura 2019 da bayan mun shiga zaɓe sai kai mu kotu tribunal muka yi nasara muka tafi kwatar duna kuma muka tsara a kansu saboda muke magana shine muna gode Allah kwarai da gaske to irin wannan baiwa da Allah yake mana ba bayan mu bane ba bana mu bane amma kullun ta Allah ita gaskiya son ta gaskiya amma dai muna godewa Allah sannan muna godewa jagoran mu injiniya Tarabi Musa Kwankwaso da excellency injiniya Abba Kabir Yusuf gwamnatin jihar Kano da kuma Aminu Abdulsalam Gwarzo mataimakin gwamnatin jihar Kano a wannan gaba dan ƙara guda ta musamman ga jagoran mu Alhaji Dan Yare ya kasai da shugaban Kokas Alhaji Ali Bala da shugaban jam'iyyar NNPP Alhaji Amr Rufai manaja da ugunan sakatare da kabiru hussein zuwa ciki da dg namu ali nafi usman dan maliki da abla ibrahim shugaban crc na kama hukumar kumbuzo da shugabannin jam'iyya gaba daya maza da mata da umar lilas da suka wannan guri da masu addu'a kwai da gaske bulmu dasir Ibrahim Zawaciki kenan wakilin kumbutsu a Majalisar Dokokin Jihar Kano. Idan muka koma kallo tare da nazartar batun jiran tsammanin shari'ar zaben gwamna a Kano kuwa, cikin matasan kwankwasiya da suke yin tsokaci akwai miji Mujisi jingau, shugaban kungiyar Abba ka gyara targaɗe komai zafin sa, wanda ke cewa za su ci gaba da fafutuka har sai nasara ta tabbata a gare su. Muna nan kuma muna addu'a kuma muna faɗawa wa al'ummar jihar Kano kuma Hajiya A'in Jafar Fage zakanyar Abba gida gida ta ce a faɗa wa al'ummar jihar Kano mu fito mu kare abin da muka zaɓa a social media da kuma kafafen yada labarai mu kuma faɗa wa wanda duk zamu faɗa masa iji gawuna ila yawmil qiyamati da ikon Allah ba zai gwamna a jihar Kano ba injiniya Abba Kabiru Yusuf shi aka zaɓa kuma in Allah ya yarda Abba Kabiru Yusuf sai ya shekara takwas a jihar Kano ba don komai ba shine wanda al'umma maka kyautata masa kyakkyawan zato maka zaɓe shi da ƙuri'a sama da miliyan ɗaya a jihar Kano Kano tun da ake zaɓe a jihar Najeriya ga baki ɗaya ba a taɓa ɗan takarar gwamnan da aka bashi ƙuri'u masu tarin yawa kamar Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ba ba a taɓa zaɓen da muka kwashe 'yan majalisun jihohi muka kwashe na tarayya muka kwashe sanatoci sannan a zuwa ɗaure yara da igiyar zato wa'anda ba su fahimci me ake ba su zo su yi ta ƙarere ya kafafen yaɗa labarai suna wai wani iskomin wani iskomin to da ikon Allah Allah zai bayyana gaskiya nan ba daɗiya ba ko da ta tabbatar da mu ne su kuma a ci tare su sannan a yi musu bulala a kotu. Matashi Mujisi Gamjingau kenan shugaban kungiyar Abba ka gyara targaɗe komai zafinsa a jam'iyyar NNPP. A ƙarshen makon jiya ne aka ce MD na hukumar kwashe shara ta jihar Kano Rema Sab, ambasada Ahmadu Haruna Zago matsayinsa na ɗan jam'iyyar APC ya yi wasu kalamai masu zafi ga 'ya'yan jam'iyyarsa, lamarin da ya janyo martani daga shugabanni da kusoshin jam'iyyar ta APC. Bari mu fara da sakataren yaɗa labaranta Honorable Ahmad S. Aruwa. Abin da ɗan Zago ya fito yake faɗa wallahi yaudara ce, kuma kada ya manta ya taba kai mu kara muna cikin jam'iyyar APC kuma a wannan lokaci ya kai Abdullahi Abbas da jam'iyyar APC kara kuma ya manta cewa duk kalman nan ba abin da bai faɗa ba kuma mun zo mun ka da shi mun tabbata mu ne shugabannin jam'iyya lokacin da ya haɗa ka na yan bakwai yanzu kuma ya zo saboda ya samu yar wata gaba kwaya ɗaya ta an bashi MD mai kwasa shara kawai ya zo yana gaya mutanen nan yaudara yana faɗa musu kalmomin da shi da kansa ya san cewa bai je makarantar lo ba bai karanta ba bai san yadda ake shari'a ba yau ya zo yana faɗan wasu kalmomi na fal falsafa domin magana ce ita jam'iyya ita ce uwar kowa kuma ba za ka tsaya ba sai da jam'iyya me yasa muka kalubalanci abba muka ce babu sunansa a cikin rijista kuma suke ta kokawa yadda aka yi ma har suka kawo wannan rijista din ta bogi ai magana ce in babu jam'iya ba dan takara babu ruwanmu da maganan wai dr ah, nasiru yusuf gawuna cewa ya yi kara ko bai yi kara ba uwar jam'iyar apc ta jihar kano ta yi kara abba kuma in allah ya yadda za mu karɓi wannan kujera baka gani ya yi misali da abin da ya faru da shari'ar tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari lokacin kuna jam'iyyar ANPP. Sai eh, kana maganar mutumin da ya san hukunce hukuncin ma shi kansa constitution na jam'iyyar ba dan dago ya san yadda ake karanta constitution na jam'iyya ne eh, bai sani ba. So wannan kalmar da yake gaya su abba ɗaya daga cikin abin da suke ta yi kenan suke tura su cikin rami magana ce ta gawo na is coming in Allah da. Honorable Ahmad S. Aruwa kenan sakataren yaɗa labaran jam'iyyar APC a jihar Kano, kuma ba wai ga shi kaɗai ba, hatta tsohon kwamishina da ya yi wa kujerar majalisar tarayyar madubu kura da garin Malam Kome, wato Honorable Musa Iliyasa Kwankwaso, yana da nasa tsokacin akan wacce hira ta ɗan zago tare da tabbatar da cewa gawuna fa is wata uku ai ba dauki yan shara ba amma kwana biyu uku sun da sun ji za a yanke hukunci aka yi amfani da su maza da mata muna zargi ko muna sanar da jami'an tsaro su bibiya su rika bincikar wayannan matan da mazan muna tunanin akwai wani makami da aka basu suka saka a cikin hijabai kamar inda suka yi magudin kuri'a Allah ya tabbatar da ita a kotu lalle a sa ido a kansu da can ai ba fito da su an ce a yi shara ba wata uku kuma akwai dattin da me yanzu za su fito bakin titi nan ma mun samu labari muna kuma gallan kowa da can me yasa ba fito an yi shara ba yanzu aka bazo su wajen dubu uku bayan ga yan sharan nan wata uku ba a biya su ba an ki biyan su ko ma'aikata ne an dauka amma na wucin gadi kuma aka sake diban wayansu sama da dubu uku kuma yan jam'iyya wanda muke zargin an sake basu wani abu ku kuka da kanku mun sani ko muna gaya jami'an tsaro wannan abin da aka fito da shi kwana biyu ko uku to a yi bincike a kansa ba shara suka fito ba ko muna kallon ku gar da abin da kuka yi sai an gaya mana amma honorable a baya fa ku ne da kanku aka rinka jogo kuna irin waɗannan kiraye-kiraye na cewa shara ta yi yawa a jihar Kano ba a ce gwamnatin ta ma ji ku bane wala Allah shi yasa ma ta fito da jami'an sharar kamar yadda na gaya maka ai akwai mutum dubu biyu ko uku wanda aka ki biya wata uku dan me za a ɗebi sababbi in gaskiya ne a biya na dama na a ce su zo su yi aikin wannan wata manufa suka yi kuma ina kira ga jami'an tsaro su bincika waɗannan mutanen da zarar an yanke hukunci a sa ido a tabbatar cewar waɗannan mutanen ba su cutar da kowa ba Honorable Musa Ilyasu Kwankwaso kenan sabon ɗan majalisar tarayya na kura madobi da garin malam bayan hukuncin kotu. To amma wai menene abin da ɗan zago ɗin ya faɗa ne da har ya tunzara da tayar da ƙura ga ƙusoshin jam'iyyar APC haka. Bari mu tsakuro wa masu sauraro kaɗan daga ciki. ina son jan hankalin mutanen mu na APC wato kar su zama jahilai da dakikai a yawo da hankalin su ƙarya yanzu akalla an kalsafa guda tara akai gawo na bai kai ƙara ba kuma kotu ba ta baka abin da baka nema ba ba yanda za a yi kotu ba ta baka abin da baka nema ba saboda wannan magana suke yi kuma gudan zabe sai ka tabbatar da abin da yake akwatu sai ka tabbatar da mutum suka yi rijista akwatin sai ka tabbatar mutum aka tantance akwatin sai ka tabbatar da ƙuri'a aka jefa sai ka tabbatar da ejen ɗin kamar yake gurin akwai sunansa a ina. gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba. Ma sauraro a madadin Nasir Salisu Zango da ke jagorantar shirin da dukkanin abokanan aiki Salisu Bafayo, Adam Suleiman, Abdullahi Lawal Alhatu, Murtala Abdullahi Dan Subdu da Umma Suleiman, Ibrahim Ishaq Dan Uwarano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya.